muryar Amurka a Washington DC. saurare Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa A kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka haɗa da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jama ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fagi. Tare da ni Amina Bahari Auna. kamar da yadda aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu a yau daya ga watan afrilu na shekarar 2022 filin namu na nishadi ne haka yake zara muna tafi da karin bayani a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen hausa ta samu tattaunawa da wani matashin mawaƙi kuma manomi sannan albarkacin karatowa watan ramadan za mu kawo muku shirin nasihar azumi sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraro za mu fara da leƙawa zauren tattaunawar mu a jihar Kano inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta gayyato mana bakon da zai gabatar mana da kansa. mu na nishadi yau bakoncin wa muka samu. Um, sunana Yusuf Muhammad uh, wanda aka fi sani da YK designer. YK designer. Mawaƙin hip hop ne ko na nanaye? Mawaƙin hip hop ne. to kafin mu shiga ga hiran gadan a ba mu eh. labarin ka ba mu labarin ka takaice ok an haife ni a kano amma iyaye na yan asalin kogi state ne yaren igala mm. kuma a kano na girma a nan ne makaranta na gama bayero university kuma na yi youth service ina a jigawa wani kwas ka karanta na karanci bachelor in agriculture ne agri harkar noma harkar noma to gashi kuma <laughs> yanzu ana ta na ga matasan har da tsofaffin kowa noma yake komawa kana noman koko wakan aka zaba for now dai wakan nake yi amma noma abu ne wanda dole ma sai na koma na yi shi me yasa ba a fara noman yanzu ba aka fara waka saboda ni a yadda nake tafiya da rayuwata kuma ina bari ubangiji ya tsara min ne kuma komai nake kai na da cewa haka Allah shi ya tsara haka to tsari ne na ubangiji amma na san in lokacin noman ya za a koma insha Allah to me ja hankalinka ka fara waka gaskiya abu ne wanda nake da son shi tun ina yaro kuma yawan sai na zo kuma da na fara harkokin graphics design sai na fara hulɗa da mawaka wannan abin sai ya ƙara igniting sha'awar abin kuma sai ya kai ni ga fara yin waka graphic design kana nufin kamar irin eh, design kamar flyers kai da kake wa mawaka ba da ba har yanzu ina yi ina abubuwan banda waka ina graphics design ina eh, video directing shooting and editing ina yin motion graphics ba waka kadai ba mm. kawai graphics design inda nake ba ma iya mawaka nake ma ba ina yin wide range of graphics design misali wanne da wanne kamar ina yin ui ux that is user interface and user experience design mm. shine wanda ake amfani da shi a irin website design applications mm. yawa ina yin branding shine kamar logo yawa ina yin branding da sauransu da irin su katun din nan ko baka yi ina yin cartoons ma in kai cartoon din hasi motsi yeah na animation kana yi eh ina yin animation to um, yaushe kamar kimanin shekaru nawa da aka fara wakan gadan gaskiya tun tun 2014 15 na fara yin waka amma kuma irin ka yi kawai don nishadi ne ka bari a waya ban fara serious da waka ba na dauke ta as a profession sai 2018 kenan 2018 mm. eh da wace aka fara uh, sunan wakar da na saka a lokacin lies ƙarya? eh ya take why would you lie to me and mata why would you lie to me you tell me this you tell me that you tell me i'm the only one i'm the only one you tell me this you tell me that you tell me i'm the only one oh. haka dai wakar take ta turanci ce baka ta hausa eh ita wakar da na yi ta gaskiya ta farko hausa kaɗan ne a cikinta so daga baya ne manaja na a lokacin ma ba manaja ba ne ba kawai yana bani shawara ne yake ce mun ya kamata a ce ina dan sarkawa da hausa sai next song inda na yi kusan na yi balancing 50-50 hausa da turanci wane ne manajan dabo da prof to wanne ne na hausa da turancin da kai eh sunan wakar fata na ya take fata ke ka yarda bukatu na ka amsa roƙo ke yi ka duba do one for me make am make am fata ke ka yarda bukatu na ka amsa roƙo ke yi ka duba do one for me make am make am lokacin sani tashi da sassafe mami ta shirya kayana I go to school ne mai girbi idan na dawo makata arabi zani je fata nake ka yarda bukatuna ka amsa roƙo nake yi ka duba duwan for me meka to kowane mawaƙi da nashi labarin kafin ya fara waka da ka fara shin ka fuskanci wata tangarda a hanya walau daga iyaye ko abokan hulɗa gaskiya ni da ke alhamdulillah na fito daga supportive family ban samu wani matsala daga bangaren family na ba saboda a ranar farko da na yi wata waka nake sawa a ɗaki mahaifina ya zo wucewa sai ya ji sai wakar sai yake tambaya ta ni ne wannan sai nake ce masa eh ni na yi ta sai ce an ah. Allah ya sanya alheri ya wuce wasa to kawai dai kullum in za duk abin muke yakan ce mana whatever you do ka focus focusin akan education ɗinka ilimi eh, kan ilimi. akan ilimi yi ka gama kuma ko da a ce misali ka zo ka ɗau abu as a profession ka kamanta roots ɗinka daga inda ka fito mm. ka san suwaye iyayenka ka san daga ina suka fito ka san values ɗinsu shine yanayin ɗabi'unsu da su da mutane to in kai ƙoƙarin kiyaye wannan babu wanda zai ce ma komai akan komai mm. a bangaren abokai fa a bangaren abokai wannan kin san kowa da fahimtar da yake yi wa abu na samu one or two people haka dai mutum ɗaya zuwa biyu waɗanda lokacin da suka gana fara waka sai su ce ko kuma waka ka fara kaza da kaza irin akwai wata wadda ta saboda ko lokacin da mahaifina ke raye ina yin waƙoƙi amma ban fara saki ba ya rasu 2017 sai 2018 na gaya miki na saki first official song dina to a lokacin da na saki akwai wata da take cewa to yaushe mahaifi na ya rasa hadda zan fara waka sai nake ce mata to ai yana dare ma ya san ina yi kawai saki ne ba na yi ba wani abu bane ba da na san ba zai so da a ce ya taba nuna muku so ɗaya baya san abin ba abin da zai sa ne kuma ba laifi wakar kuma in aka duba sakon da take cikinta ta kamar yanzu fatan nan ai kusan addu'a nake yi mm. sakon da yake cikin wakar ba waka ake yi ana faɗin abin da bai kamata ba mm. Mm. Um, wani irin alfanu ka samu a waka to alhamdulillah a sanadiyar waka gaskiya na haɗu da mutane da dama kuma waka ta yi sanadiyar haɗu da kwastomomi waɗanda za su dinga kamun business ga sauran sana'o'i da nake yi alhamdulillah dai akwai alfanu da yawa kana yin waƙoƙin biki ne ko na siyasa <laughs> ba na yi ban taɓa yin waƙar biki ko ta siyasa to a cikin waye jigonka a mawaƙa na arewa jigo waye gwarzonka gaskiya ni Eh, na son waka sosai mm. don haka ba zan iya cewa ga jigona ba saboda ni to ya ku burge ka <laughs> ni haka ce take burge ni ba wanda yake yin waka ba eh, amma ai dole ba za a rasa a cikin mawaka ka ga wani wanda yake burge ka har ka so salansa ba misali ko da ku kwaikwayi salansa ba amma yadda yake tsara to gaskiya dai a mawaka wanda nake yake burge ni a mawaka kin ga yawanci waɗanda nake tare da su ne kamar shi kansa dabo da prof ɗin da akwai su sonic man irin wa'annan su ga kusan a wurin su masu suka taimaka ba wanda suka ba a wajen waɗanda ka koya ba wajen waɗanda ake jin su a gari sosai wanda suka yi kawai da na faɗa miki gaskiya waka ce ni take burge ni ba mutum ba eh za ka ji in waka mutum ta burge ka wani zai ce shi ma mutum yana burge ka a duniya kuma gaskiya mutum ɗaya ne michael jackson mm. to ka taba gwada shige irin salama ƙasa? shi aikin ga kamar yadda na faɗa miki mm. shi kansa shi mawaƙin ne yake buge ni Michael Jackson mm. ba wai salon wai salon waƙarsa tana daɗi amma ban taɓa sha'awar irin salonsa ba kin gane to me me yake burge ka menene abun Michael Jackson da yake burge ka irin yanayin personality din shi he is dedicated to his craft ya iya ya san waka ya san me yasa yake yin waka kuma yana yin abu ne da zuciya ya fara abin tun yana yana karamu yana da karancin shekaru kuma har ya kare rayuwarsa yana yin abin kuma su ɗaya babu lokacin da ya taba ji barin da yana wannan abin duk da dai ya fuskanci wasu kalubale da yawa a cikin abin to wannan abin ne ya sa kawai ne yake birge ni a matsayin shi na mawaƙi ka za ka koma noma nan gaba mm. in ka koma noma ka dina za ka aje wakan kenan ai ba su da me zance ne ba su da haɗi ai they are not me ake cewa mutually in exclusive yin ɗaya ba zai hana faruwar ɗayan ba kuma yin ɗayan ba zai hana faruwar ɗayan ba shaidan wakan ta karɓe ka kana zato za ka iya koma ga noma ba ba da zai hana ai saboda in waka ta karɓe kama ai ina ji kamar za ka ma dan fi samun damar yin wasu abubuwan tunda karbuwa a waka yana zuwa da yana zuwa da sani mutane za su sanka kuma za ka samu kuɗi to wannan abin in ka misali a ce ma mawaƙi kaza wannan gidan gonarsa ne kayan gonarsa ne wani ko dan wannan so da yake maka zai iya siyan abubuwanka ko ya bibiye ka to an san sana'an da kake ka ce ga kana waka kana su graphic design eh a ciki wanne ka fi so gaskiya na fi son graphics design akan wakar tsakanin wai su sana'ar da eto eh. eh kin ga waka ba koyaushe nake yin ta ba mm. amma ba na iya yi ne gaskiya ban yi graphics ba ko ba dan ya fuka kuɗi ba wai dan kuɗi bane abu ne wanda lokacin da na fara yin shi ma ban san ana samun kuɗi da shi ba mm. ina yin shi ne lokacin da na fara kawai wasa ne da irin ɗau waya ɗau hoto in haɗa da hoto in yi rubutu irin wannan abin for phone na zo na fari akan kwamfuta in irin canza wa mutum kaya in canza mai background irin wannan abubuwan ina yi wa yayu ina yi wa abokanai na ko fucika ba a bayan daga baya na zo aikin farko da na yi aka bani 500 biyar <laughs> so wannan abin sai sa na samu ana yi a samu kuɗi wasu suna yi su samu kuɗi a ah, yaushe ah, kenan kai aka baka wannan kuɗin shekarar na ji 2015 kenan 2015 mm. ne ina ji 14-15 mm. amma da aka da wannan abin sai ya kara sa na kara focusin akan abin na dinga building har na kawo stage inda nake a yanzu mm. so ina son graphics design sosai gaskiya so ba zan iya cewa ga wanda na fi son shi fiye da waka ba ita waka is part of life yana tare da kai ne ko kana so ko baka so shi kuma graphics design abu ne wanda ni ma ya zama kamar jikina to waka biyu kai mana tun da baka fara hira wacce ce bakan da biyar ka da ta yi maka wayo yan kudaden ka duk ta kwashe yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. mana muka fara hira wacce bakan damiyar ka to bakan damiya akan ce wadda mutane suka fi sani suka san ka da ita kenan ko wacce kai ka fi so to ni in wacce na fi so ne gaskiya na fi son fata na wadda na yi ta biyu amma mutane sun fi sani na da wakar ganga ya take ina yau sabuwar waka dole su ji ta fashe ya ko ina ƙauye da siri waya ba su ganga haka wakar take mm. wakar sai ganga ganga aka tafi ga ganga aka a wakar to ita musu aka yi ta hmm. gargajiya ce kenan aka yi eh an yi an yi me ake cewa ne mixing ne da kidan zamani da kuma kalangu hmm. aka hada eh aka hada ba eh me ya sakon da wakar ta kunsa eh to kin san wakar da ke gaskiya wakar ta kida ce ta rawa ce to sakonnin wakar a tsitsinke suke kamar akwai inda nake cewa eh, kar da ka yarda ta yi maka wayo a kar da ki yarda ya yi miki wayo in ya zo miki kar ki kula shi kar da ka yarda ta yi maka wayo yan kudaden ka duk fata kwashe kin gane mm. irin kai a matsayin ka namiji kar ka bari mace ta ma wayo ta kwashe kudaden ka to ba soyayya ke sa ba zan su ba matan kudin ba ai da bambanci ai mm. akwai yawanci matan yanzu gaskiya a cikin a cikin su kaɗan ne kawai suke yin soyayya tsakani da Allah yawanci yawanci kawai abin da suke abin da za su samu suke yi wa mm. su ma mazan haka su ma kaɗan ne suke tsakani da Allah su ma abin da suke samu suke yi wa to shi yasa na na faɗi wannan magana mm. Mm. to banda ita sai wace waka kai wacce kaji kana son ta banda ita sai wakar da na saka kwanan nan sunanta soyayya da daɗi soyayya ta maka daɗi ne haka rera waka <laughs> ai ko ba ta yi man daɗi ba soyayya tana da daɗi kuma an ce soyayya ba lallai sai soyayyar saurayi da budurwa ba ko soyayyar dan uwa da dan uwa ma soyayyar uwa da eh, mahaifi da ɗansa mahaifiya da 'ya'yanta soyayya dai soyayya ce soyayya tana daɗi ai to ya take ta eh, ke kadai nake ganewa yar arewa mi haɗewa don ganawa kan batun ƙauna ki sharewa karki kula masu zigawa kin jitawa na san kin san ina san ki don babu kamar ki na san kin san ina san ki ni ina san ki na san kin san ina san ki dan babu kamar ki na san kin san ina san ki ni ina san ki soyayya da daɗi daɗi ke kadai nake ganewa yar arewa mi haɗewa don ganawa kan batun ƙauna ki sharewa kar ki kula masu zigawa. cikin jikawa na san ki san ina san ki babu kamar ki na san ki san ina san ki ni ina san ki na san ki san ina san ki babu kamar ki na san ki san ina san ki ni ina san ki soyayya da dadi dadi soyayya da dadi dadi soyayya da dadi dadi na kuma maganin kunci na bani da damuwa kina gefe na masoyiya ta abar kauna ita mu zauna ni da kada mu na kina baiwa duka zuciya na na baki amana ke kadai nake ganewa yar arewa mi haɗewa don ganawa kan batun kauna ki sharewa karki kula masu zirgawa cikin jitawa na san ki san ina san ki don babu kamar ki na san ki san ina san ki ni ina san ki na san ki san ina san ki don babu kamar ki na san ki san ina san ki amma wannan ta tsakanin saurayi da budurwa ce eh <laughs> wannan ta tsakanin saurayi da budurwa ce hmm. ya labarin yake labarin ita wannan wakar saurayi ne ya gano budurwa take mishi <laughs> yanga take ja masa aji ko kuwa kawai dai yana yana kokarin nuna mata muhimmancin ta a rayuwarsa ke a rayuwarsa kuma ta amince to <laughs> wadda mai kowa babu ansata baka ba da ansata a cikin wakar ba babu ansata a wakar hmm. me burinka ina kake son ka ga kanka nan da ɗan kankanin lokaci gaskiya ina burin a ce wakata ta zama ana jinta ba iya arewacin najeriya ba ba iya najeriya ba ko kasashen da ake jin hausa ya zama duk duniya ana iya jin waƙata ko da a ce ma misali ba a ma fahimtar yare na tunda ita waka ba yare ba ne waka wani lokacin zaka ji waka ba ka san me ake cewa ba amma saboda yanayin rhythm din da sound din zaka ji daɗi to waka nake so ne ma waƙoƙi nasu su zaga duniya duka hmm. insha Allah to amma ai ka san in za su in dai kana son su zaga duniya yawanci akan tsatsar ma ai waƙoƙi da mawaka daga nahi eh, eh, sashi daban-daban hmm, haka ne hmm. haka ne a kullum yi ana da sha'awar yin waƙoƙi da irin mawaka daga bangarori daban-daban na duniya amma kamar yadda na faɗa miki dazu na so komai zan yi kawai ubangiji ya tafiya min da shi na san with time insha Allahu zan yi waka da wasu mawaka haka daban-daban daga wasu bangarori daban na duniya daga misali daga kudu da wa kake so ka fara in so samu ne in so samu ne gaskiya a kudu mutum ɗaya ne in a ce yanzu za a bani dama a ce zan yi waka da shi zan ji daɗi kuma da full confidence ina zan yi saboda na san ba wai yi da shi ba ne kadai shi in zai za ku yi aiki da shi yana kokarin ya ga an tura aikin ya tafi inda ya kamata shine davido davido dalilin a shi sa na fara faɗa miki dalilin kafin na faɗa azama da hazaƙa gaskiya dai yana da wannan abun yana da wannan kokarin duk wani mawaƙi da shi idan ma ya ji aikin ka aiki ya mai ba sai kai ba kai za ka neme shi ku aiki ba shi zai neme ka ku aiki to shi ba wai shi kaɗai ne yake da wannan abin ba amma yana daga cikin irin su mutum na biyu kuma mai irin wannan kokarin shine olamide wanda a waɗanda na sani kenan mm. Mm. Mm, olamide olamide da mai ybnl to a nan arewa fa a nan arewa kuma <sighs> anan arewa gaskiya dai mutumin da nake son za mu waka da shi a kwanakin nan kuma akwai plan din ma a ƙasa shine Mr. 442. Mr. 442. Eh wanda ya yi. saboda a'a shi kake so ko ko dan za ku yi waka in sun samu ne nake tambayan ka mm, ai ko ko da ba wannan bane ba ko so samu ne ko a arewa dai gaskiya amma wakan arewa mm. shine saboda yawa dalili shine na daya irin yanayin style ɗinsa. sa ya kusan ba wai ya tafi daidai da nawa ba amma zai iya za a iya eh, majin ɗin shi da nawa kuma a yanzu dai haka shi yake lokaci to me za ka ce wa masoya to ina musu godiya kamar kullum kuma ina musu fatan alkhairi kamar yadda suke yi min kuma ina musu godiya sosai yadda a kwanakin nan na birthday an fito an nuna musu soyayya na ji daɗin haka sosai kuma ina musu albishir da ayyuka masu daɗi nan gaba yadda ake bibiya ta ci gaba da bibiyata na saki sabon waka soyayya da daɗi wanda bai jita ba ya je ya ji kuma insha Allah za a ji daɗin ta. Ke kaɗai nake ganewa, ‘yar arewa, mi haɗewa, ganawa, kan batun ƙauna, ki sharewa. ga masu zugawa kin jitawa na san ki san ina san ki babu kamar ki na san ki san ina san ki ni ina san ki na san ki san ina san ki babu kamar ki na san kin san ina san ki ni ina san ki soyayya da dadi dadi soyayya da dadi dadi soyayya da dadi na kuma maganin kunci na bani da damuwa kina gefe na masoyiya ta abar kafin mu karkare shirin namu bari mu ka muku nasihar watan ramadan kasancewar karatuwar azumi kamar yadda muka bayyana a farkon shirin daga malam aminu daurawa Alhamdulillah sunana Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa shugaban cibiyar yada addinin musulunci ta Darussunna Foundation. Uh, muna kira ga al'ummar musulmi musamman ganin ga ramadana ya gabato wata ne da kowa yake so allah ya masa rahama wata ne da kowa yake so allah ya ji kansa wata ne da kowa yake so a ce an saka shi cikin waɗanda za a wa gafara a cikin wannan wata duk wanda ya azuminsa annabi alaihi salatu wasalam ya ce wanda ya azumin wata ramadana za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa haka ya ce wanda ya tsayiwan watan ramadana za a gafarta masa abin da ya wuce na zunubinsa da ce kuma wanda ya tsaya a daren lailatul kadari shi ma za a gafarta masa abin da ya wuce na zunubinsa to abin da ya kamata ya ce ya zama cewa kaya ya sako maimakon yanzu kaya har sun fara tsefewa wani yake gamin yanzu wato shuga ya tashi tsamiya ta tashi gero ya tashi kusan duk abin da za a yi amfani da shi a watan madana maimakon a ce ya sako sai ƙara tsefewa yake yi to waɗanda suka san suna da tsohuwar ajiya wanda ba wai wani dalili ne ya sa kayan ya tashi ba ya kamata mutum ya ce ko kuma ya sako da wannan kaya ya kuma yi sauƙi domin shi ma allah ya masa sauƙi allah ta'ala yana son mai sauƙi wajen siye mai sauƙi wajen siyarwa kuma ya ce masu tausayi allah yana jin tausayinsu ku tausaya wa na ƙasa da ku sai na sama da ku ya ji tausayinku babu abin da Allah ta'ala yake so irin rahama irin jin kai irin tausayi irin arha irin rahusa e, lokaci ne da jama'a suke bukatan taimako wanda yake da halin da zai iya raba ɗanyen abinci da wanda yake da halin da zai rafa dafaffen abinci da wanda ya san zai iya yin kunu ko zai iya yin kosai ko zai iya yin lamurje ko zai iya yin kunun tsamiya ko zai raba dabino ko kuma buɗe santoci na ci da abinci wannan wata ne da annabi alaihi salatu wasalam ya ce duk mutumin da ya ciyar da wa uwansa abinci Allah zai rubuta masa kamar yayi wani azumin ne so kamar wanda yake da halin da zai iya ciyar da mutum goma kullum kin ga zai iya ciyar da mutum ɗari uku a watan ramadana wanda zai iya ciyar da mutum ɗaya kullum zai ci da mutum talatin wanda zai iya ciyar da mutum biyu zai iya ci da mutum sittin haka nan gwargwadon yadda ka ƙara yawan waɗanda kake ciyarwa ka taimaka musu a lokacin sahur ko lokacin buɗe baki ko a bada ɗanyen abincin ko a bada dafaffe ko a bada kuɗin da za a siya wannan aiki ne na rahama na tausayi da yawa mun ga wasu mutane waɗanda ba su da abin da za su yi sahur da yawa mun ga mutanen da ba su da abin da za su yi buɗe baki mu duba ƙasashen larabawa da inda musulmi suke za ka ga ana ta kawo abinci harami saboda jin waɗannan hadisai da wannan falala muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan wata na ramadana ya zama wata ne da za mu samu sauƙin rayuwa mu fita daga cikin kunci mu samu rahama mu samu jin kai kuma mu zama masu tausayi masu taimaka 'yan uwanmu da duk abin da Allah ta'ala ya hore mana. Lale mahaba da wata mai sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka a nan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke sallama da ku a kasance lafiya. 'yan uwana. sadaka mu yi kyauta mu hannu da barna mu yi juriya yan uwa da na filoli a ramadan salati gunsa shugabana Muhammadu. wanda ka aiko da risalar kai